Ƙungiyoyin sun haɗa da kungiyar Malaman Jami'an Ghana da Ƙungiyar Masu Gudanarwa ta Jami'o'i da Ƙungiyar Ma'aikatan Ilimi ta Ƙasa da Ƙungiyar Manyan Ma'aikata na Jami'o'in Ƙasar suke kira ga gwamnati da ta biya alawatsin koyarwa da suka yi a yanar gizo da kuma alawatsin waɗanda ba su kan albashi da na littafin bincike da suka samar. Ƙungiyoyin sun kuma ce suna amfani da wannan damar wajen baiwa masu ɗaukan ma'aikata aiki shawara da su ɗau wannan maganar da muhimmanci domin ba za su ji daɗin kawo kawo cikas a kalandar ilimi ba don kuwa idan har aka tilasta musu yin haka ba za su yi ƙasa a gwiwa wajen yin yajin aikin ba kamata ya kungiyar ɗaukan ma'aikata aiki su gaggauta janye su ta sake yanayin aikin mu idan ba haka ba fannin koyarwa da kuma ayyukan da suka shafi dukkanin cibiyoyi za mu shiga yajin aiki a ranar laruba biyar ga watan oktoba shekara dubu biyu da da ashirin in ji sassan sanarwar da kungiyoyin suka fitar profesa suleiman nunu shugaban kungiyar tag ya kara da cewa kungiyar ritag tare da 'yar uwar kungiyarta suna kashedi zuwa ga hukumar da ke da alhakin daukan mutum aiki da su yi la'akari da kada su jefa karatun jami'o'i cikin mawuyacin hali kamar yadda kungiyar kwadago ba za ta taba yarda da irin wannan rashin kula da yanayin yadda ake gudanar da aikin ba shi kuwa farfesa ransford jampo lacca kuma memba daga kungiyar utah ya ce Muna gaya wa ministan tsaro da ministan ilimi da ministan kuɗi da ministan aiki da kuma abokina shugaban kwadago ta ƙasa cewa za su iya kyale mu har sai mun fita yajin aiki amma su sani cewa wannan lokacin yajin aikin zai zama yajin aiki da ba taba yin irin safaɗin faɗin ƙasar Ghana ba saboda duk kungiyoyin kwadago daga jami'o'i sun ba mu haɗin kai. Malam Siba Shakibu Salisu, lacca kuma mai sharhi akan ilimi ya ce, wannan yajin aikin zai iya gurgunta karatun ɗalibai kamata gwamnati ta duba batun da sauri duk lokacin da maluma suka yi yajin aiki ɗalibai su ne wa'anda wannan al'amarin ya fi shafa kwarai daga su she iyayensu ya abu ne wanda yake zai kawo koma baya kwarai ta fuskan ilimi na kasa baki daya wa'anga korafin da yake sun yi akwai biyu masu mahimmanci a ciki na farko shine Alawas na online teaching support da kuma rashin biyan allowance wanda suka ce wai nan. payroll allowance nan na biyu akwai korafin da yake kuma sun yi na littafin da da izinin bincike ma'ana book and research allowance abin da ya mata mu yi duba a ciki shine duk magana da yake ya zo komin girmansa da baki ne ake kashe ta saboda haka ya kamata uh, hukuma ta yi kokari ta samu lokaci ta kira wa'anga malumma na jami'o'i ta zauna da su domin a samu sasantawa saboda kar abin ya kai inda ba a zata ba. Har ila yau babu wani minista ko hukuma da ya fito ya ce ufan a batun kuma mun yi kokarin zantawa da wani daga gwamnati amma abin ya ci tura. Hawa Abdulkarim Yankwaniya muryar Amurka Accra Ghana.